Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka idan yau ka fara shigowa kai subscribing sannan ka danna mana alama kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye shiryen mu da zarar mun dora Tirkash rigima ta barke a Kannywood kun ji dai abin da mutane suke ta faɗa ga su maɗagwalnan suna ta cece ce a ciki to duk da an ce gobara daga kogi maganin ta Allah da abin da ya zafi sai a roƙi Allah Allah ya kawo sauƙi ya kuma kawo mafita ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim ku ce sai sun ba sai sun ba ku kansu haka Allah ya ce So bai kamata mu dinga ganin gaskiya ku kuma mutane masu 'yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya kuna goyon bayan rashin gaskiya kuna ganin wai a daidai kuce ku ji tsoron Allah kuma Allah ba a zalimin bayansa ne kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. ire-iren ka Naziru sarkin waka wayanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani ba sa shakkan wani su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci ba inda zalunci zai kai ka wallahi duk duniya in ka zama a zalumi wallahi ko ka yi sama sai ka faɗo wallahi yawwa mu kiyaye kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya mu 'yan adam ne za mu iya